This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma da gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dukkansu a jamhuriyar Nijar. Masu mu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri. Bayan labaran duniya za mu sake leƙawa gana dangane da ziyarar aiki ta wuni guda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuma mazauna yankin da magaram suna fama da ƙarancin iskar gas. Ali Musafan Sokoto na tafi da shirin labarin wasanni. Da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Litini da Faransa da Burtaniya sun amince su tsugunar da dubban 'yan gudun hijira daga gabar ta tsakiya da yaƙi ya ɗaiɗaita. To amma adadin da suka amince su ɗauke su ɗin ba komai ba ne idan aka kwatanta da ɗimbin 'yan gudun hijirar da ke dosar ƙasar Jamus don sabuwar rayuwa. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya ce ƙasarsa za ta tsugunar da 'yan gudun hijira dubu 24 cikin shekaru biyu masu zuwa. a yayin da shi kuma prime ministan burtaniya david cameron ya ce za a tsugunar da 'yan gudun hijira dubu ashirin daga sansanonin turkiya da jordan da syria da a kasar burtaniya daga nan zuwa shekaru biyar mr cameron ya ce za a fi mai da muhimmanci ne ga yara da marasa galihu da marayu jamus ta ce za wato ta ce 'yan gudun hijira dubu, dubu takwas da ke guje ma yaƙi da fatara a ƙasashensu na iya zama a ƙasar a ƙarshen wannan shekarar jamus ta zama wata ƙasa da 'yan ƙasashen waje da dama ke alaƙantawa da makoma mai kyau a cewar shugabar jamus Anjara merkel sai dai wato sai da jami'an tsaro suka cicibi tsohon shugaban chadi mai kama karya hissen habare zuwa cikin kotu a yau dinnan litini bayan da ya ƙi a yi masa shari'ar laifukan yaƙi ko bayan nan sai da dogarawan tsaro suka yi ta taka masa birki ɗan shekaru saba'in da biyu da haihuwa yayin da yake ta zabura a kujerarsa yana ta zagin kotun a daidai lokacin da ake karanta masa tuhumce-tuhumce ana zargin gwamnatin habar da haddasa mutuwar mutane wajen dubu arba'in yayin mulkinsa na tsawon shekaru takwas a chadi wanda ya soma daga shekara ta 1982 wakilan koriya ta kudu da koriya ta arewa sun fara tattaunawa a yau dinnan litini da zumar sake ci gaba da aikin hada iyalai da 'yan uwansu waɗanda suka rabu tun shekaru 60 da suka gabata sanadiyar yakin koriya jami'an kungiyar red cross daga seoul da pyongyang sun yi ta zama don tattaunawa a ƙauyen kula yarjejeniya da ke pyongyang don tattaunawa kan lokaci da kuma wurin da ya kamata a fara wannan haɗa iyalan labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka nan washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bara tabbaci ga 'yan Najeriya da ma ƙasashen duniya cewa zai ba da sanarwa kan mutane da ya zaɓa domin a ba su mukaman ministoci kamun ƙarshen wannan wata. Shugaban ya bayyana haka ne a wani taro na haɗin gwiwa da manema labarai da ya yi da takuran aikinsa na ƙasar Ghana a ƙarshen ziyarar aiki da ya kai na wuni guda a Accra ƙasar Ghana. kan batun bayyana kadarorinsa kuma shugaban ya ce wannan bukata ce ta tsarin mulkin najeriya kuma ya yi haka a baya har kuma sau hudu don da farko shugaban ghana john mahama ya ce shugabannin biyu sun gudanar da shawarwari masu ma'ana kan hanyoyin da za su inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma tsaro da haɗin kai a yankin shugaban na ghana ya ce nan ba da jimawa ba kasashen biyu za su ƙara ɗaukar matakan farfado da hukumar haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu shugaba john mahama ya ce shugabannin biyu sun amince kan buƙatar haɗin kai tsakanin hukumomin leƙen asiri da masu yaƙi da zarmiya na ƙasashen biyu shugaba mahama ya gode wa shugaba buhari kan wannan ziyara daga nan ya ba shi tabbacin haɗin kan ƙasar a fafata da najeriya take yi da 'yan ta'adda da farko baba ya koma makeri wakilinmu a yankin ya zanta da ministan ƙasa a ofishin shugaban ƙasar ghana kuma wakili a majalisar dokokin ƙasar dr mustapha muhammad kan tasirin wannan ziyara da shugaban na Najeriya ya kai ƙasar. Kasan tsakanin Ghana da Najeriya akwai zumunci sosai. Kasashen eh, ganda ce mutane ne shirin ce yan wayen juna ne. Kan haka, ya kamata mu yi wani tambaya ma dalilin eh, ziyarar tsakanin shugabannin kasashen ba. Eh, kazalika haka ne shugaban kasar ghana ta kai ziyara najeriya ya kamata mu gan shi ne kamar za shi ne wajen dan shi ne za su je su tattauna kuma akwai alaka da dama in ka duba cikin eh, kasashe biyu da ghana da najeriya duka muna cikin f1 kuma za mu cewa kamar cikin eh, kasashe goma sha biyar da ke cikin wato ecowas din nan ghana nigeria liberia da sierra leone da gambia su ne wato wanda suke amfani da english wato eh, yaren eh, turawan ingila na madalla kan haka akwai abu da yawa da ya hada mu to sai dai kuma ina batun ko kuma ina gaske wannan maganar da aka ce zai tattauna da shugaban ghana akan wani tuhuma da ake yi tsofaffin jami'an gwamnatin shugaba jonathan sun kawo kudade sun zuba a ghana wato buhari zai nemi taimakon shugaban ghana a mai da wa'annan kudade gida ba ni da labarin wanda amma ko menene ne zai zama musu damuwa ina ganin akwai dama a cikin wannan ziyara su tattauna. Menene bukatar da Ghana za ta nema daga Buhari ganin ya zo musamman ma akan kan zance iskar gas wanda yake so tari sai ya zo kuma ya katse ya daina zuwa eh, ina gan eh, eh, wanga ziyara kuma zai ba mutane mu dama wato musamman ma shugaban kasar mu ya ya yi magana da general buhari ya kokarta kan da za yi wato iskar gas nan da ke shigowa muna da ke rike da rabin wutan lantarkinmu wato mu samu gyara ciki haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge Daga Nijar kuma mazauna yankin da magaram suna fuskantar karancin iskar gas sakamakon gyara da aka ce ana yi a matatar mai ta Soras. Wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto. kina gani dai wannan tuwon tun a zahar aka dora shi har yanzu gashi ana tukan shi gaskiya ya kamata gwamnati ta yi magana akan wannan abin jama'a kowa yana kukan wannan rishin gaskin a garin to kamar shi gaskin nan kamar kun ga alfanin shi sosai mun ga amfanin shi wallahi mm. tun da ka huta babu hayaki ga kuma ya rangwami bisa kan ici mm. tun a wuni yanzu za ka sayi iccen dala sattin a wata kin gashi ka uku za ka kashi alhali kuma ba haka bane a gusa gas gas a cika mu wannan dan si kilo a ɗari uku da sattan yanzu akwai wanda suka hudo za a ɗauko shi a ɗauko haya shi ai sabga ha a ƙare gas ne suka yi murhu manya da manyan tukwane mm. shi ake haya shi in an yi haya a sabga a yi yau a yi gobe duka a cikin kuɗin da ka yi haya shi haka kare saboda ka lahiya lau ba hayaki da zai damu jama'a da gaskin da murhun da tukwanen duka gaba daya duka gaba daya har tukwanen ake haya su tukwanen na sabga na sabga manyan tukwane za a dora a kan shi ai sabga gwanin sha'awa da damar wannan ya kamata gaskiya gwamnati in mi suke ciki mu dai kawai jita jita muke ji a gari a ce an rihe kamfanin su ne a'a wasu su ce a'a rigima ce suke a tsakaninsu a ce gyara ne ake mu da mu san ba abin da ke ciki ya kamata amma a sanar da mu ma mu san abin da ke ciki shi kuwa mutari muhammad ɗaya daga cikin masu sayar da gas din ya shaida mun babu gas suna zaman jira to ba mu san bayani matsalar daga kamfani ne ko daga ina ne mu dai ba mu sani to a yanzu dai ga yanan dai muna jira kullum mutum ba iyaka wanda yake zuwa yana zuwa yana zuwa yana zuwa yana zuwa wani ya gaya mu magana wanda yana kamar wani daga wajen mu ne na zagaya wuraren da ake sayar da gas inda na tarar duk a rarrafe gama abin da wasu da na tarar sun zo sayan gas din suka ce gashi nan na zo wurin nasu ma a liƙe babu alamun ma wani wanda zai iya ba mu bayanin ne yake kumshi a cikin wannan lamari babu gazin mu wato guvernaman su san matakin da za su ɗauka game da wannan abu in wani problem ne tsakaninsu da su masu production na suras to ya kamata allah ubangiji ya sa su samu sasantawa su daidaita gaskiya a kawo mana saukin wannan al'amarin ga gaskiya dami mu sosai matuka fi sabila iccen ma in ka tai saye defuwa banda tsadar da kake rekwalti ha wajen ma in neman iccen defuwa sai ka tarru babu shi wani bi ma danye ne iccen kake samu Amadu Dankwari na kungiyar kare hakkin mabukata kiraye ga mahukunta da su yi hangen nesa yadda al'umma ba za su matsu ba Niger muna cikin Eh, siyasa kare hamada kuma wannan amfani da gas yana cikin abubuwan da suke sa a yi nisanci aiki da itatuwa eh, ƙasa ce wadda ya kamata tun da hangen nesa yana da kyau an san za a samu fan ko ma ba a san shi ba akwai abubuwa da ake tanadawa na irin wannan abu an ya faru kenan shine muke kira ga gwamnati ya kamata yanzu nan gaba a samu a yi eh, a ɗauki matakai wanda koma irin wannan za ta samu muna da eh, reserve strategic wanda an lokacin irin wannan abu ya faru za a sa mutane su ika samu ba tare da sun takura ba kamar yadda muke ganin shi yanzu. Tamara Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za a ji cewa manyan kasashen afirka da dama sun ji jiki a wasannin da sai ka a ƙarshen mako su har da najeriya wace wasan farko na kocin ta sabo bai burge 'yan najeriya ba wallahi harkar zaben da sun kai mu mu sun mana zaben tumun dare ne kawai babu haraka cikin harkar nan gaskiya kullun najeriya tanzania allah dai haishe mu da gare su don coach gaba daya bai aiki da hankalin shi ba wasu a jamhuriyar Nijar sun tashi tsaye hakan su ga cewa sun raya wasan rugby na kasashen turai yanzu cikin duniya ko Amerika ko france rigbi ne wasa wanda yanzu duk mutum suna so a yi saboda haka mu muna so mutum niger a gani a sani wane ne rigbi a kuma za mu leƙa batun wasan sukuwar dawaki a can Nijar ɗin. Fili na kwanne, doki na kwanne, in ka ga an shirta cikin Nijar Najeriya an ci to ba zan can gudu ba. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni muna fatar kuna nan kalau kuma yadda muke a nan to 'yan najeriya gaskiya ba su ji daɗin abin da kocin su yi ba a wasansa na farko tun lokacin da ya kama wannan aiki to amma kafin ku ji abin da suke cewa game da wasan da najeriya ta yi da tanzania bari tukuna mu fara jin da su kansa kasashen afirka din baki ɗayansu suka kaya a wasannin da aka yi a ƙarshen makon nan ƙasar tanzania ta riƙe najeriya a kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo da ta karbi bakuncin najeriya a wasan su na neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2017 da suka fafata a ƙarshen mako manazarta dai yana ganin da sake a kamun ludayin sabon kocin super eagles din na nigeria sunday olise wanda wannan ne wasan farko da ya jagoranci kungiyar najeriya wacce ta sami kaiwa a matakin 'yan sha shida a gasar cin kofin duniya ta bara a kasar brazil ta fuskanci matsin lambar gaske daga 'yan wasan kasar tanzania waɗanda suka mamaye filin wasa tare da barazanar gaske ga sabuwar kungiyar ta super eagles wacce tsarinta ya dan sha bamban da na tsohon kocin stephen keshi najeriya dai na a cikin rukuni mai zafin gaske na ji wanda ya hada har da kasar masar da kuma chadi waɗanda a karawar su biyu a ƙarshen mako chad ce ta sha kashi da ci biyar da ɗaya a ɗaya ɓangaren kuma ƙasar sudan ta kudu ta sami nasara karon farko a tarihin kafuwar sabuwar ƙasar da ta doke equatorial guinea da ci ɗaya da nema a rukunin c a rukunin b kuma jamhuriyar tsakiyar afirka ta yi galaba a kan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ci biyu da nema yayin da madagascar da angola suka yi kunnen doki ba kare da mu togo ce yanzu haka ke jagorancin rukunin a da maki shida biyo bayan nasara da ta samu karo na biyu wannan lokacin akan jibuti da ci biyu da nema inda ita ko liberia ta doke tunisia da ci daya mai ban haushi a rukunin di kuma uganda ce ke kan gaba ita ma da nasarar ta biyu bayan da a ƙarshen makon nan ta bi comoros har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema yayin da a rukunin kuma botswana ta doke burkina faso da ci ɗaya da nema sai rukunin e inda dukkan masu masaukin baki suka ji jiki zambia dai ta bi kenya har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya yayin da ita ko gini bisau a cikin gidanta ta sha kashi daga congo da ci hudu da biyu kasar ghana na jagorancin rukunin h bayan da ta doke ruwan da ci daya da nema kasar cote d'ivoire ta doke saliyo da ci daya da nema algeria ta bi lesotho har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya gambia ta sha kashi a hannun kasar kamaru da ci daya da nema Mauritania ta lallasa Afirka ta kudu da ci uku da ɗaya, Senegal ta doke Namibia da ci biyu da nema yayin da kasar jamhuriyar Nijar ta sha kashi a kasar Burundi da ci biyu da nema. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. to a gaishe murtala to kamar da kuka ji najeriya da tanzania dai sun tashi wasan su ba kare bin damu wanda abu ne da ya bata wa 'yan najeriya rai musamman ganin cewa wannan kamar da kuka ji a cikin rahoton murtala din shine wasan farko da sabon koci sunday wallace ya yi kuma wanda aka sa ran cewa zai zo ya burge to bisa ga dukkan alamu rawar da shi Sunday elise ya taka matsayin tsohon dan kwallon super eagles ya fi burge yan najeriya fiye da zaman shi sabon koci bari ku ji abin da yan najeriya suke faɗa game da wannan wasan da najeriya ta yi da tanzania muhammad kabir ya kaga wasan tanzania da najeriya kai wasan da sai a hankali wallahi me hake nuni da sai a hankali a wallahi harkar zaben da sun kai mu da musu mun zaben tumun dare ne kawai babu haraka cikin harkar nan zaben wa kenan um, Sunday elise abin da zaben ne ya kawo gaskiya bai yi ba kamar 'yan wasan nan don abin da ya kawo doriya bar ma abin da a ciki ya yi daɗi don can harkar sun ka buga ya yi ma hikima bisa ga wanda sun ka buga jiya kana ganin cewa ba su yi kokari ba kenan a mu wallahi yan bayan golan nan ma golan nan ɗaya ya saving ɗin mu don duk yan wasan da ciki ba su yi saving din mu na abakar wasan tanzania da nigeria ni ba abin da zan ce illa in ce sunday oluse ina sabo ne don haka ana iya mai uzuri dangane da wayannan abubuwa da aka gani to muna ganin insha Allahu nan gaba kila zai jara to kana ganin yan wasan su ma sun taka rawa kai yan wasan da gaskiya ni ma ban ga irin taka su ba kamata ma ya ce ya dan rike wannan gola bisa ga wayannan yan wasa don golan nan gaskiya bakin gurgudu shi ya kama muna gola je bisa gaskiya don in ba don shi ba gaskiya da mun ji kunya sunana mawazu game da wasan nan ta Najeriya Tanzania abin da zan ce kawai rashin rashin kawai natsuwa su tsaya su buga kwallo da kyau ne na Najeriya su watan club na Najeriya ba su natsu ba kenan eh ba su natsu ba saboda suna da yan kwallo ya kamata su yi kwallo fiye da haka da suka buga me ya ja musu rashin natsuwa abin da ya ja musu rashin natsuwa sun sa gauga ga wasan sun sa sauri sauri kowa samu kwallo ta kan shi yake ba magana wanda haka haɗa kai kan kwallo ni sunana abu faya gaskiya kwallon najeriya tanzania allah da ya haishe mu da gare su don coach gaba ɗaya bai aiki da hankalin shi ba daidai ne ya ɗauko ƴan wasa ƙwararri waɗanda an ka san suna ya taka leda yadda ya kamata amma ya ƙi zaɓo su ya ra'ayin shi Dan haka ko yanzu muna gidan jiya game ga wannan abu shi ma yana bisa ga hanya a kore shi in har bai gyara ba suna musa abdullahi eh mu dai kawai wasan najeriya muna dai fatan allah ya sa dai a gyara coach ya gyara gyara ko mutane su gyara eh amma in ba gyara aka yi ba gaskiya najeriya ba ta taba dawowa yadda take da ba wasu 'yan najeriya mazauna jihar oyo kenan suke bayyana ra'ayoyinsu a tashin babu kare bindamon da aka yi a kwallon kasashen najeriya da tanzania hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Mwen dan yo kol am kan nou, api nan pou nou Yo lak yo kol am ken nou, api nan chougou nou Wè ti nan nebi se, im nem nan pa pi lou Wè ti nan nobi se, may ga ide flow An se di man Mwen dan yo kol am kan nou, api nan pou nou To a gaishe ka Hassan. To yau rahotanni har guda biyu muke da su daga jamhuriyar Nijar bari mu fara a birnin Kwani. A ko ina a fadin jamhuriyar Nijar irin wannan lokacin ciyawa ce za ka iske ta mamaye hilayen da dawaki duk da farin jinin da ke da wannan wasar. Kuma ana yin haka ne domin tunkar lokacin kaka ma'ana bayan da mana kamar yanda dogon malam shugaban kungiyar da dawaki a nan birnin Kwani ya yi na karin bayani tare da bayyana muna yanda suke tsara fara sukuwar gari-gari. to zancen sukuwa na sukuwa ta dawaki muna yi ne daga 'yan kaka ta kama muna yin suka gari-gari duka muna kira ana suka da mu da nijar da nijeriya duka muna zuwa in an kire mu nan adar duka ko ina muna zuwa amma da buza keta mu ma muna kira su suna zakkuwa amma inda duk lokacin damuna ya kama har aka riga aka yi ot. ta kama to akwai babbar sukuwa yadda aka yi ta sallah ta oti to da an yi ta sai a rufe shi ne sai a kama kiyon dawaki kuma haka ka ta yi a yanzu haka masu dawakin kenan suna jiran haduwa a birnin maradi inda za su nuna bajimtar su albarkacin bikin cikon shekaru 57 da bakwai da Nijar ta zamanto janguriya da birnin maradin zai karbar bakunci a bana abin da ya wani mai dawakin sukuwa a nan birnin kwanni cewa da kwagiri mai nama na alhaji illo wasa bajimtar dawakin su na nan birnin kwanni kwanne Lili na kwanne doki na kwanne in ka ga an shi ta cikin Nijar Najeriya an ci shi to ba ba zancen gudu ba sai dai zancen rabu aka yi kawai haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar hilin yi. to a gaishe ka haruna to bari mu tsade a nijar har layo inda wasu suke kokarin ganin cewa sun laye wasan rugby jamhuriyar nijar ta sha samun nasarori a fannin kwallon rugby a yayin gasa da dama da ke tattara kasashen yammacin afirka renon faransa inda 'yan wasan kasar ta nijar ke dawowa gida da kofi ya fi a kirga to sai dai duk da irin waɗannan nasarori da nijar ta samu 'yan kasar ba sa mai da hankali wajen bayar da goyon baya ga 'yan wasan kwallon rugby lamarin da ke ɗaure kan shugabannin hukumar feni rigbi dalili kenan da suka fara tunanin bullo da hanyoyin jan hankalin jama'a kamar yadda shugaban hukumar rigbi ta ƙasa feni rigbi malam dauda nuhu ya bayyana yanzu cikin duniya ko america ko france rigbi ne wasa wanda yanzu duk mutum suna so a yi saboda haka mu muna so mutum niger a gani a sani wane ne rigbi don e sun sani parce duk cikin federation sportive cikin niger rigbi ne wanda yana kawo kullum cup niger mm. babu wani federation yana ta yana kawo kullum cup in ba rigbi ba ko shekara wannan ma mun ta yi waga mun kawo cup shekara 2013 eh, mun cup lome duk wannan kana gani cup na ne wanda mun samu kullum muna samu Rashin bada kulawar da ta dace ga kwallon rugby a jamhuriyar Nijar ya sa mafi yawancin 'yan wasan kasar soma jan jiki a wannan haraka. Saboda haka shugaban Feni rugby ya fara kiraye-kiraye. Duk masala na eh, wasa wannan masala kudi ne. Ko yara ma saboda wani bai shigo ciki wannan bai samu komi ba. Ni kira ne na yi gwamnati a taimako yara wanda suna yi wasa wannan. parce que ka ta yi burkina sun kake in kana so wasa mai kyau sai niger in ka ta yi mali duk su eh, peyi na su region suna tsoro masu eh, wasa rugby niger a dai bangare kuma masu sha'awar wasannin motsa jikin jamhuriyar niger sun karkatar da hankulansu a yanzu haka zuwa brazzaville babban birnin kasar congo inda ake gudanar da gasar wasannin olympic ta nafiyar afirka domin ganewa idanunsu rawar da tawagar 'yan wasan nijar za ta taka a fannonin da suka hada da volleyball petank wato wasar gwanin iya jifa da gudun kafa da taekwondo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to gaishe ka sule to jama'a ya kaci abin da ya samu a shirin labaran wasannin litinin kenan daga sashen hausa murya amurka a madadin wakilanmu da kuka ji a yau murtala da hassan a najeriya da kuma haruna da sule a niger aliyu mustapha sakwato ne a washington yanzu kuma sai sharhin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a duk ranar litinin din farko cikin kowane watan satumba na duk shekara amurka na ɗaukar hutu domin jinjinawa ma'aikatanta kan aikinsu da ƙwazonsu ga ginawa da ci gaban amurka duk ƙasar da take da ma'aikata tana da daraja kuma tun zamanin da ake mutuntawa da karrama aiki ko ka ga mutumin da ke jajircewa kan aikin shi littafin karin magana ya yi wannan tambayar zai yi kafaɗa da kafaɗa da sarakuna a ƙasar amurka an yi imani da haka sosai tun ƙarnin da ya wuce kamar yadda aka mayar da shi hutu An fara bikin ranar ma'aikata a shekarar 1880 a birnin New York a ƙoƙarin ƙungiyoyin ƙwadago na nuna yawa da ƙarfi da kuma azamar aikin maza da mata. Sun yi fareti da gangami kuma sun yi amfani da gangamin wajen neman sababbin dokoki da za su amfani ma'aikata kamar su ingantawa da tabbatar da awoyi takwas na aiki a kowace rana. Yunƙurin ya yaɗu har zuwa wasu birane kuma cikin shekarar 1894 majalisar dokokin ƙasa ta mayar da ita hutu domin jinjinawa dukkan ma'aikatan amurka shiga ƙungiyoyin ƙwadago da ma'aikata ke yi ya ragu sosai a 'yan shekarun nan a yau akasarin mutane suna ɗaukar wannan hutu a zaman ƙarshen mako mafi tsawo na ƙarshen kakar zafi lokacin da jama'a ke hutawa tare da abokai da kuma iyalansu har yanzu ana fareti da gangami musamman a shekarun da ake zaɓe da kuma harkokin wasanni da picnic a wurin mutane da dama ranar ma'aikata na nufin ranar da ba aiki rana ce kafin ranar da yanayi zai canza kuma ranar farko da za a koma makaranta a shekarar zuwa wasu lokuta yanayin aiki ya canza a amurka yawancin amerikawa yanzu suna ayyuka a ofisoshi ne maimakon masana'antu wannan hutu yana da alaka da ma'aikata kwarai da gaske kamar yadda aka alakanta tattalin arziki da zamantakewar amurka wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Shi kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice. To yau Litini da Faransa da Burtaniya sun amince su tsugunar da dubban 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya da yaƙi ya ɗaiɗaita. To amma adadinsu da suka amince su ɗauka ɗin bai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta da ɗumbin 'yan gudun hijirar da ke dosar ƙasar jamus don sabuwar rayuwa shugaban ƙasar faransa francois hollande ya ce ƙasarsa za ta tsugunar da 'yan gudun hijira dubu ashirin da hudu cikin shekaru biyu masu zuwa a yayin da shi kuma prime ministan birtaniya david cameron ya ce za a tsugunar da 'yan gudun hijira dubu ashirin daga sansanonin turkiya da jordan da syria a kasar burtaniya daga nan zuwa shekaru biyar mr cameron ya ce za a fi ba da muhimmanci ne ga yara marasa galihu da kuma marayu kasar jamus ta ce 'yan gudun hijira 800 da ke guje ma yaƙi da fatara a ƙasashensu na iya zama a ƙasar zuwa ƙarshen wannan shekarar jamus ta zama wata ƙasar da 'yan kasashen waje da dama ke alakantawa da makoma mai kyau a cewar shugabar jamus angela merkel sai da jami'an tsaro suka cicciɓi tsohon shugaban chadi mai kama karya hussein habare zuwa cikin kotu a yau dinnan litini bayan da ya ƙi a masa shari'ar laifukan yaƙi ko bayan nan sai da dogarawan tsaro suka yi ta taka masa birki habari ɗan shekaru saba'in da biyu da haihuwa yayin da yake zabura a kujera yana ta zagin kotu a daidai lokacin da ake karanta masa laifuffukan da ake tuhumarsa a kansu wakilan koriya ta arewa da koriya ta kudu sun fara tattaunawa yau litini da zamar sake ci gaba da aikin hada kan iyalan da yaƙi ya ɗaiɗaita su tun shekaru da dama da suka gabata jiragen yakin turkiya samfurin jejjes sun kai dauki a ƙas da dare lokacin da aka kira su sakamakon kai harin da mayakan kurdawa suka yi kan sojojin turkiya masu aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin washington dc kenan sai kuma can da asbahi da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto Kamun musallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malam Nasiru Ismaila Bata Kazariya da sauran dangi saboda rasuwar ‘yar uwarsu Malama Nafisatu wacce Allah ya yi wa cikawa jiya Lahadi. Allah ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da Julie Lazar Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.